الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo yau sha biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas kuma goma da watan goma sha ɗaya goma ko goma ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tamu albarka masjidul imam bin tayyib rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine majalisun na sha takwas kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kamar yadda aka fara karantawa jiya aya ta ɗari da shida a cikin suratul ma'ida Allah mu ya mana jagoranci ya sa alqur'ani ya cece mu bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين بسم الله الرحمن الرحيم كما يدى مكفار بياني جيا الله تعالى زي بام درسي مي جرمة درسي ليكي دا علاقة دا وصية da yadda ake yin ta da kuma yadda ake tsaye da shaidu da kuma yadda ake son a tabbatar da ita kamar yadda muka fara bayani jiya dai wasiya tana ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci da larabawa suke girmama balarabe yakan girmama wasiya kuma yana da ita shi ya sa ma tana ɗaya daga cikin fannoninsa na adabi sun kasance idan za su yi wasiyar nan sai sun zaɓi kalmomi masu daɗi sun yi amfani da salon magana mai kyau mai kama kwakwalwa mai shiga zuci mun ga buga misali jiya da wasiyar da al Bina ibn harisa jaddu qaba'il al-aus bil ko bi yasriba a wancan lokacin kakan larabawan al a madina yayi madan malik wasiyya da lafuzza waɗanda suke da kullalu lafazin wasiya a larabci malamai suka ce in an ce alwasiya ana cewa kuma alwafatu ko a ce alwasiyatu ko a ce alwafatu sunanta ne in sun ce alwasaya alwasiya ko alwasatu asali a larabci ma'anarta shine asila ko al-ittisal sadarwa sadarwa alwasiya alwasatu sadarwa suka ce an kira wasiyar da ake yi idan za a mutu da wasiya littisali haji umurin maiti saboda suna da alaƙa ta da abubuwan mamaci shi yasa sai ake ce mata alwasiyya annaha tattasilu bi umuri almayt tana da alaka da al'amarin mamaci Allah ta'ala ya bayani akan wasiya a cikin suratu al-baqara sannan ya zo ya bayani akan wasiya a cikin suratu an-nisa sannan kuma anan Allah ta'ala zai mana bayani ya ake tsaye da shi ana jam'inta a ce alwafaya alwafatu kwara daya alwasiya kwara ɗaya ana jam'i sai a ce alwasaya wani mai hikima balarabe yana cewa alaman mublighun minni yazidan wasata akhi thiqatin wadudi ce ala ku saurara man mublighun anni yazida waye zai kai ma yazidu labari minni daga gare ni wasata akhi thiqatin wasiya ta ɗan uwa na gaskiya wadudin mai nuna ƙauna ga ɗan uwansa to shine Allah ta'ala sai ya ce mana ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka gaskata Allah da ma'aikinsa shahadatu bainikum yadda za ku tsai da shaida a tsakaninku idan hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta zo ma ɗan uwanku shine wasiyyati lokacin da zai yi wasiya ku ya za a yi isnani da wa adlin min ku tsaye da shaidu guda biyu da wa adlin minkum masu adalci adilai daga cikin asali ke aw akharani min ghairikum ko kuma wasu biyu ba daga cikin ku musulmai in antum darabtum fil ard idan kun yi tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut ke jarabawa ta mutuwa ta kama ɗayan kuma ba yi da 'yan uwa musulmai da za su tsaya su masa shaida idan suka kawo shaidan nan tahbisu nahuma min su salaci, ku tsayi da su ku aje su a daidai lokacin sallar da suke girmamawa a addininsu. Ba yi ku simani billahi sai su rantse da Allah amma za ku yi sa su rantse da Allah nan ne in idan kuna da shakka a game da rantsuwan nan tasu ba za su a game da wannan shaidar tasu ko ba za su faɗi gaskiya ba sai ku sa su rantse da abin da suka yi imani da shi a cikin rantsuwarsu za su ce la nashtari bi fi samanan ba za mu siyar da wannan wasiyar tamu da ɗan kuɗi kaɗan ba shaidan nan tamu da za mu yi ba za mu yi ta bane don kuɗi walau kana za ku ba ko da wanda aka ma wasiyar yana cikin dangin wala naqtum shahadat Allah mu mun rantse da Allah ba za mu ɓoye shaidar Allah ba inna idan lamin al'atimin lallai idan lamin al'atimin in muka yi haka mun zama cikin masu laifi wannan aya malaman lura suna girmama ta malaman fikir suna girmama ta malaman tafsiri suna girmama ta malaman lura suka ce ashkalu ayati fil qur'ani i'raban hadhihi al-ayatu ba ayat da tafi wahalar li'irabin nahawu a cikin alqur'ani kamar wannan ayat Daliban larabcin aka ba su aka ce su wannan li'irabin in ka tara dalibai guda goma da wuya ɗaya daga cinsu zai ci ɗari bisa ɗari shi ka kama shi kuskure saboda tana da wahalar li'irabi sannan a wajen malaman tafsiri yanayin yadda ta zo da irin jumlolinta malaman tafsiri sun ba ta mahimmanci sannan malaman fikihu ba sun ba ta muhimmanci saboda abin da take kunshe da shi na sako Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah sai aka kira waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah da ma'aikinsa sai Allah ta'ala ce shahadatu bainakum shedar da take tsakaninku wasu malaman tafsiri suka ce shahada nan ana nufin yamin rantsuwa shahada nan shaida sai suka ce yamin rantsuwa ake nufi rantsuwar da ke tsakaninku idan hadara kumul mautu idan mutuwa ta halarto ma dan ku, wannan na nuna wasiya tana zama mai mahimmanci a daidai lokacin da zai mutum zai mutu duk da cewa wasiya ana son ta mutum ya yi ta ba wai sai mutuwarsa ta zo ba amma idan alamar mutuwa ta zo ma mutum wasiya ta fi karfi hadisi ya tabbata cin sayin bukhari da muslim riwayar sayyidina sa'ad bin abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin al'ashar al-mubashshirun lahum bil janna yace da aka zo hijjatul wada hajjin ban kwana a shekara ta goma bayan hijira shi rashin lafiya ya kama shi rashin lafiya mai tsanani gashi an gama aikin hajji amma kuma shi ba zai iya komawa madina ba domin yana cin sahabban manzon sama da suka taho daga madina ba muhajiri ne shi shikenan sai ya ce fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne, sai manzo Allah ta sama ya zo domin ya gaishe ni da annabi ta sama ya zo ya gaishe ni sai annabi sama ya ga halin da nake ciki annabi sama ya tausaya mini sai na ce ya ma'aikin Allah kana ganin yadda ciwo ya kai min tsanani wa nan ne al'amarin wasiya yanzu sai ya ce afa a ku bi thuluthi mali shin ya ma'aikin Allah ya halatta in yi wasiya da bi cikin ukun dukiyata in kasa dukiyata gida uku sai in ɗauka kashi bi in yi wasiya da ita in ce na sadaukar da ita kyauta a raba ma wasu kuma ya ce ka san ya ma'aikin Allah ba wanda zai gaje ni sai diyata iya dai nake da ita wadda za ta gaje ni a lokacin da yake magana duk da cewa sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu daga baya Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa sun hayayyafa daga cikin ƴaƴansa akwai babban malamin hadisi al-imamu Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai to a lokacin da yake magana yace ba wanda zai gaje ni sai iyata ita ko tana gadan ɗaya tana gadan rabi ne a cikin zuciyar babanta idan aka mutu babu wani wanda zai gaje shi daga cikin maza kuma ita kadai ce diyar mace ita kadai yake da ita da nassin alqur'ani wa in kanat wahidatan falaha nisf idan diya ɗaya kawai mutum yake da ita mutu zai ya batta to gadan ta shine tana da rabin zuciyarsa. ko nawa ya bari za a raba gida biyu a ba ta rabi ya rage kuma in akwai sauran masu gado sai su wannan a cikin wannan rabin za a rarraba musu amma ma damar mutum ita kaɗai ya bari to tana da rabin dukiya shi yasa da za su haɗu da namiji su zama mutum ya bar 'ya'ya biyu ɗaya namiji ɗaya mace to za a kasa dukiyar gida uku ne ita mace a ba ta ɗaya shi kuma a ba shi kaso biyu to ne sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam. shin na yi wasiya da biyu cikin dukiyata annabi ya ce a'a domin a cikin na ya ce yana da diyarsa mace idan ya sadaka ya yi wasiya da biyu cikin ukun dukiya an cutar da ko ba a cutar da ita ba an cutar da ita an ɗiba hakkinta domin ba za ta samu rabi ba to sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce annisku to ya ma'aikin Allah in raba gida biyu mana in yi wasiya da rabi Ba zan sami ce a'a qala fatulutu sai ya ce ya ma'aikin Allah in yi da ɗaya cikin uku sai manzo Allah sa ya ce in al-thuluthu fa-thuluthu kathirun ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku ma na da yawa ba amma daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tsaya mahallin shahid da muka kama muna magana akan me za a yi wasiya da shi ba ne muna magana akan idza hadara ahadakum al-maut sa'ad ya zata cewa mutuwa zai saboda haka sai wasiya ana wasiya ko ba a mutu ko ba lokacin mutuwan mutum ba bai ga alamar zai mutu annabi da sama a hadisi muttafaqun alaihi riwayar abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annabi sama ya ce ma balu ahadikum lahu shay'un yusi bihi yabitu laylatan aw laylatayn illa wa wasiyatu maktubatun inda annabi sama yace me yasa ɗayan ku ne yana da abin da zai yi wasiya ya kwana ɗaya ya kwana biyu amma bai rubuta wasiyarsa ba Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yace tunda naji wannan maganar daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to ban taba zan kwanciya ba a ce illa wa wasiyati maktubatun indi face wasiya tana rubuce a tare da so daga an umarce mu da mu rika rubuta wasiya Allah ta'ala ya umarce mu da mu rika rubuta wasiya manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da mu rika rubuta wasiya Qur'ani karare ya sa sai ya amfani da lafazin kutiba yadda aka yi amfani da lafazin kutiba a azumi ya yi ayyuhal ladina amanu ba alaikum siyamu. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب أي افترض أن وجب تامك كتب فرض أن فرلنتا تامك وحكى إتما وسيا الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوارث إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف نعم حقا على المتقين ألا تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ألا يا فرلا تامكم idan mutuwa ta zo ma ɗayan in taraka khairan ai in taraka malan in ya bar kuɗi in ya bar dukiya ba kuɗi ba dukiya me aka farlanta muku alwasiyatu ku yi wasiya lil walidaini da ku yi ma iyaye guda biyu wasiya wal aqrabi da dangi bil ma'ruf da abin da yake a shari'a bai wuce gona da iri ba abinda masu hankali idan suka ji an yi wasiyan nan da shi ba za su ce an cutar da magada ba bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqi wannan haƙƙi ne akan masu takwa malamai suka yi sabani akan bai hukuncin wasiya wajiba ce ko ko mustahabbiya suka kasu gida biyu wasu suka kalli zahirin ayan nan an ce ku ci alaikum ta ce ai a azumi ma an ce ku ba alaiku. a kisasi ma an ce ku ba alaiku alaikum kisasu fil qatla da an yi amfani da lafazin ku ba sai suka ce wasiya wajiba ce wajibi ne idan mutum zai mutu ya rubuta wasiyarsa sannan ga wancan hadisin ma ba a balu ahadikum yabitu laylatan aw laylatayn lahu shay'un yusi bihi illa wasiyatuhu maktubatun indahu sai suka kalli wannan ayar da wannan hadisin sai suka tafi akan cewa rubuta wasiya wajibi wasu kuma malaman suka ce a'a ba wajibi bane mustahabbi ne an so a yi kuma an kwadaitar so da ka sunna ce mai karfi a shari'ar musulunci da ake santa mutum ya zama ya rubuta wasiya kun ga ana yin wasiya idan hadara ahadakum al-maut a bakara an ce idza hadara ahadakum al-maut anan ma gashi an ce idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ma dayan ya za a yi mutum ya gane hadara al-maut bi alamatil maut da alamomin mutuwa akwai alamatul maut alamatul maut alamatul zawali alamomin cewa mutum da wuya ya iya tsallake ba in ya kai wannan matsayin ana buƙatar sai zama ya rubuta wasiya wasiya ta kasu abinda ake wasiya da shi kana biyu ne ko dai ai wasiya bi haƙƙi ka yi wasiya da wani haƙƙi ka ce in ka mutu to ga abin da ya kamata a yi mutum ya ba wa na kaza ya ba wa na kaza ya ba wa na kaza sannan ana wasiya wasiyatu li islahin ana yin wasiya don neman gyara mutum ya ma ƴaƴansa wasiya cewa idan ya mutu su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza su bar kaza abinda zai gina rayuwarsu ya taimake su rayuwarsu ta zama ta inganta ta zama mai kyau ana yin wasiya alwasiya bi haƙƙi. mutum ya kamar yadda sa'adu ya yi. sa'adu ya ce zai yi wasiya da biyu cikin ukun dukiyarsa ma'aiki alaihi salatu wasalam ya hana shi ya ce zai yi da rabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sake hana shi ya ce to zai yi da ɗaya cikin uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ukun nan ɗaya cikin uku shi ma fa yana da yawa amma kuma sai bai hana shi to alwasiya bi me kenan alwasiya bi haqqi alwasiya bi islahin mutum yayi wasiya cewa idan ya mutu ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza to shine sai Allah ta'ala ya ce da zawa ne ai da mutane guda biyu daga cikin mutane guda biyu minkum malamai suka ce minkum nan ai minal musulmi daga musulmai domin abu ne na shaida to da ka musulmai za a nemo guda biyu sannan sai suka kara suka ce wannan minkum minkum din ai minkum min zawi qarabatikum min zawi qarabatikum daga cikin danginku musulmai daga cikin dangin saboda kanan min na aiki ne, min daga musulmai sannan min daga dangin musulmai daga cikin dangin shine asali idan mutum zai mutu ko zai yi wasiya sai ya samu shaidu guda biyu daga dangin daga cikin dangin shi su zo su ci wane na yi alkawari ko na ba shi kaza idan na mutu a bashi kaza su zama shaidu sai a rubuta su sa hannu a buga sitamfi cewa wannan abu ya tabbata haka ake wasiya a musulunci sannan waɗannan binkum ɗin su zama daga cikin alwarasa su zama daga cikin masu gado don su sani domin so tari waɗanda suke tada rigimar ai magada ne magada ne mamacinsu zai yi wasiya kafin ya mutu bayan ya yi ce su ba su yadda da ita ba sai a kira su su biyu su zo su zauna a gaban su zai yi wasiyan nan a cikin ma hikima wasu malamai suka ce ya faɗa musu ce kun ganni dai ko kun san ina da hankali na kar ku ce ko abin nan hadayatul mauti ne hadayatul mauti ne kar ku ce abin nan maganganu ne nan mai shirin mutuwa a'a da hankali na kai wani kai ne wani kai na fara haifa yau shekarunka kaza a duniya kai wani kai ne kaza nawa na haife ka yau shekarunka kaza a duniya mara hankali zai yi waɗannan bayanan ba zai yi ba sai domin ya ƙara tabbatar musu da haka sai to ku shaida a cikin dukiyata na ba wani kaza zama shehu shine isnani zawa adlin minku a samu maga a samu masu shaida guda biyu Dawa adlin adilai daga cikin ku musulmai bayan kasancewar su musulmai kuma su zama adilai rannan mun yi bayani akan waye adili muka ce mazhabin malikiya zama adili a cikin su yana da wahala amma wasu malaman sun kawo waye adili duk mutumin da ya ba baya ba a kama shi da fasikanci ba ba ka da hujjar da zaka ce ka taba kama shi da wani abu na fasikanci musamman kuma ƙarya musamman ƙarya a gaba ita ce a gaba in ba a taɓa kama shi da haka ba ana fatan ya zama adili za a karɓi shaidarsa to shine islani da wa'adlin bin aw akharani min ghayrikum ko kuma a samu guda biyu min ghayrikum ba daga cikin ku ba min ghayrikum ay min ghayril muslimin ba daga cikin musulmai ba amma me zai sa a kawo su in antum darabtum fil ard idan tafiya kuka yi a ban kasa mamacin ya tashi zai yi tafiya misali sai a ce ya je wani gari daga cikin garuruwan da ba garin musulmai ba sai mutuwa shi ta zo kuma yana da wasiyar da zai sai a gayyato mutane guda biyu ba daga cikin musulmai ba su zama shaida domin ba dangin shi a cikin ko ba musulmai sai a ce to a kira waɗanda ba musulmai ba mutum biyu su zama shaida a rubuta shaidan nan su sa hannu ce to wani muna hulɗar kasuwanci da shi a shagon da yake siyayya kaza ya zo rashin lafiya ya kama shi gashi ba za mu cika muku baki ba ne mu muka rika masa jinya mu muka yi ta jinyarsa muka yi ta jinyarsa muka yi ta jinyarsa amma gaskiya ba mu bukata ya ba mu a ba mu komai amma ya yi wasiya cewa da zai mutu ya ce mana ga wasiyar shi a rubuce cewa mu kawo muku danginsa cewa dukiyar shi ya ba wa na kaza kwanan nan kuma dama an san shi ciki to wannan bangaren na au akharani min ghairi ko jumhurin malamai sun tafi akan cewa tabbas wannan yana nan yana aiki har yau au akharani min ghairi ko bi waɗanda ba ku ba ba dai ba ba su cikin musulmai amma malamai guda uku al-imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi al-imam malik rahmatullahi alaihi al-imam shafi su sai suka tafi akan cewa an goge ce wannan hukuncin an goge shi hujjar su suka ce ya za a yi a kafiri shaida ai kafiri ba ba ne suka ce kafiri ba zai zama shaida ba kafiri ba zai zama shaida ba saboda haka su a wajensu an goge wannan hukunci amma jumhurin malamai suka ce a'a wannan hukuncin yana nan amma ne amul makhsusun ne a ayoyi al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da al'imamu shafi'i sun kafa hujja da wasu ayoyi sun kafa hujja da wasu ayoyi a matsayin su ne hujjojinsu daga ciki akwai ayar suratul baqara ayatul dai ayar bashi a cikin bashi an ce a rubuta shi a rubuta a rubuta bashi sannan kuma a tsaye da shaidu guda biyu shine a cikin bangaren ayar sai Allah ta'ala ya ce fa in lam yakuna rajulain kabara daga nan fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman ترضون من shuhada kaji suka ce fa in lam yakuna rajulaini idan maga idan masu shaida guda biyu ba su zama maza biyu ba za a rubuta bashi to fa rajulun wa mar'ata a samu namiji wa mar'ata ne da mata guda biyu mimman tarzauna al imam abu hanifa al imam malik al imam shafi'i suka ce gashi Allah yana cewa mimman tarzauna halil kuffaru mimman narza kafirai suna cikin waɗanda muka yi da su ba ta ciki hujja su kenan sai suka ce wannan fadin Allah ta'ala da ya ce mimman tarzauna min ash-shuhada'i daga cikin waɗanda kuka yadda da su kuka yadda da imanin su kuka yadda da addinin su min ash-shuhada'i a cikin shi suka ce wannan shi ita ce hujja amma jumhurin malamai sai suka ba su amsa amsar da suka ba su ita ce suka ce a'a ai babu gogewa a nan ba a goge hukuncin ba hukuncin yana nan amma me wannan ka'idar ta bin zauna tarzauna shuhada'i ba za ta yi aiki a nan ba a wajen shaidu na wasiya suka ce ai gaba Allah ta'ala ya ce in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut idan kun yi tafiya ne ba ku samu waɗanda za su yi muku shaida ba musulmai kun ga wannan ka'ida ce istirariya kenan walid darurati ahkamuha lalura tana da hukunce-hukuncen ta na musamman to yanzu kun shiga lalura gashi mutum yana sanya wasiya amma kuma babu danginsa ‘yan uwansa musulmai to sai aka ce a nan a babi na lalura a nemo shaidu guda biyu kafai sai su ba da shaida kuma sannan idan suka kawo shaidan nan ba kawai amsar ta za a yi ba za mu ci ne Allah ta'ala ya ce ta habisu lahuma ku tsare su min ba'di salati bayan sallah wace sallar malaman tafsiri suka ce sallah nan ba ana nufin sallar musulmai ba ana nufin sallar su a lokacin da suke wata ibadar da suka yadda da ita kamar misali ta ce ran lahadi in kiristoci ne idan yahudawa ne ranar asabar ranar asabar ai ranar yahudi kenan ko ranar lahadi kuma ranar kiristoci kenan to sai su kawo sai a zo da su fa yuqsimani billah sai su rantse da Allah amma za ku rantsar da su ne in irtabtu idan kuna da shakka a game da faɗin gaskiyarsu amma dama wasu mutane ne ya saba hudda da su mutum ne yana zuwa kudancin najeriya misali mu da muke nan arewaci yana hulɗa da wasu an san su abokanan kasuwancin shi ne ƙila ba, alaƙa ta kasuwanci ta haɗa su idan wani abu nashi ya tashi ko zai aurar da 'ya'yansa sai su yi takanas daga garinsu can sai su zo inda yake a ɗaura aure tare da shi idan wani abu ya same shi na jaje za su taso daga garin su zo an saba da su to sai ya je wajen su kasuwanci shikenan mutuwa ta zo masa ba waɗanda zai da a matsayin shaidunsa sai ya da su shaidu bayan ya mutu aka ji labarin ya mutu kila ma suka taho da gawar shi daga can ko dangin shi suka je suka ce za su je su taho da gawar shi daga can misalin yadda mutanen mu suke yi aka taho da gawar su sai aka taho da waɗannan mutanen guda biyu sai suka ce ai gashi ya yi wasiya da zai mutu ga takardar da ya rubuta to idan ana da shakka a game da gaskiyarsu sai a zaɓi lokacin ibadarsu sai su idan kuma ba a da shekka ba a da kokonto a game da gaskiyarsu an sha gwada su an yi hudda da su an san ba za su iya shirya wannan yaudarar ba babu bukatan ba sai a rantsar da su shi kenan sai aka kushe da su a babi na baruwa asali ba a tsaye da kafiri ya zama shaida sai a irin wannan wajen kuke wannan ka'ida so daga jumhurin malamai amsar da suka ba su al Abu Hanifa da al Malik da al Shafi Allah ya ji kansu amsar da suka ba su kenan cewa ai wannan wajen yana nan zai ci gaba da aikinsa amma a babi na zarura lalura ce ta jawo yau za a tsaye da kafirai su zama shaidu amma asali ba a tsaye da su zama shaidu mun gane idan suka tashi za su yi bayani sai su ce la nashtari bihi thamanan mun rantse da Allah ai sun yadda da Allah ko mun rantse da Allah ba za mu siyar da wannan shaidar tamu da kuɗi ba wallahi ba wani bane ya samu muka shirya ba wani shiri bane muka yi a ƙasa tsakaninmu da Allah ai suna faɗin haka su ma kafirai suna za ka ji suna tsakaninsu da Allah to sai su ce tsakaninsu da Allah wannan ba shiri bane gaskiya suka faɗi shi ya rubuta kuma kila dama ya iya ga rubutun shi an sai ga sa hannunsa shi ke sai a karɓi shi da su walau kana da ba, ko da wanda aka ce an yi ma wasiyyan nan yana cikin dangin mu ne ba za mu siyar da wannan shaidar tamu a kuɗi ba dan Allah muke shaidan nan ba haɗi bane ba haɗin baki bane tsakaninmu da Allah muka muke wannan wala naqtum shahadat Allah kuma sannan ba za mu koya shaidar Allah maɗaukacin sarki ba ba za mu koya shaidar Allah ba inna idan lamin al'asimi in muka koya shaida to mun kasance daga cikin masu zunubi dama can Allah maɗaukacin sarki ya ce wala taqtum shahada wa man haka fa innahu atimun qalbu duk wanda ya koya shaida to fa innahu qasim asimun qalbu zuciyarsa ne zunubi ce malamai suka ce a can Allah ta'ala ce asimin kalbuhu saboda li anna aslal ismi min alqalb asalin zunubi daga zuci yake duk zunubin da kaga mutum yana aikata to zuciya ce ta samu matsala fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada fayatma alladhi fi qalbihi marad bal taba Allah ala qulubihim kaga ni khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim kaga duk alqalbu kenan alqalbu kenan ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya wannan shi ne so daga wannan ayar 'yan uwa asali ne daga cikin suna wasiyya to ya ake wasiyya wasiyya ana yin ta kamar yadda muka ji cewa ta kasa gida biyu ko wasiyya bi haqqin ko wasiyya bi islah idan wasiya ta kasance bi haƙƙin ne mutum baya wasiya da abin da ya wuce ɗaya cikin kuɗin dukiyar malaman fikin suna ce mata alwasiyatul ja'ira alwasiyatul ja'ira ita ce wasiyar da ta wuce ɗaya cikin duk abin da ya wuce ɗaya cikin uku na dukiyar mutum to ba za a zartar da shi ba za a zartar da shi ba za a rai misali sai wasiya ya ce ya mutu in ya mutu a bawa ne miliyan ɗaya da aka zo lissafi kakaf abin da ya bari ya bar miliyan biyu almusalahu zai samu miliyan ɗaya ba zai samu miliyan ɗaya ba wannan wasiyya ta zama alwasiyatul ja'ira ta zama wasiyya wacce ta wuce gona da iri so da ka dole alƙali ko su magada in ba a je wajen alƙali ba za su daidaita wannan dukiyar ya zama an ɗiban masa ɗaya cikin uku ne ba tare da an cuci magada ba wannan abu na farko ke abu na biyu ne ba a ma wanda zai yi gado wasiya wasiya bi haƙƙin ba ina bayani akan wasiya bi haƙƙin wasiya kai wasu mutum ya wasiya da wani haƙƙi nasa to ba a ba wanda yake da gado shi yasa ayar da mala ya karanta cikin suratul baqara malamai suka ce an goge hukuncinta tiba alaikum idan hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil fi haqqan 'ala al-muttaqin an goge ta malamai suka ce me goge wannan ayar wasu daga cikin tsirarin malaman usulul fiqh sai suka ce hadisi ne ya goge ta hadisin da yake cewa inna allaha qad ata kullu bi haqqin haqqahu fala wasiyata li warith Allah ya riga ya ba duk masu haƙƙi haƙƙin su daga yau sai yau duk mutumin da yake da gado ba za a masa ba. tsirarin malaman usulul fiqh amma jumhurin malaman usulul fiqh sai suka ce a'a ba hadisin nan bane ya goge ayar ayoyin rabon gado ne suka goge ta Allah ta'ala ta Allah fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين aka raba gado to ne sai manzon sama sai ya ƙara bayani sai ya ce inna Allah qad a'ta kulli bi haƙƙin haƙƙahu fala wasiyata liwarith Allah ya riga ya ba dukkan mai haƙƙin gado haƙƙinsa daga yau sai yau duk mutumin da ke da gado ba za a masa wasiyya. shi yasa mutum ba zai ma baban sa wasiya ba zai tinye mutu a ba baban shi kaza ba domin baba duk yadda aka kada aka raya yana da gado ba wanda ya yi su kori baba mutum ba zai ma mamarsa wasiya ba domin di yadda aka kada aka raya ba mai koran mama sai dai a rage mata matsayi asali tana kwasan sulufi wato ɗaya cikin uku a tayar da ita ta koma tana kwasan ɗaya cikin shida kun ga mama sannan mutum ba zai ma 'ya'yan shi wasiya domin 'ya'ya su ne asalin gado di yadda aka kada aka raya suna da gado amma waɗanda mutum ya san ba za su gaje shi ba kamar wanshi ko ƙaninsa a lokacin da aka tabbatar da ana tsammanin ba za su gaje shi ba domin su ma za su iya gada ko zai iya gado za su zai iya musu wasiya mutum zai iya ma baffanninsa wasiya baffanninsa kannin babansa da ya yin babansa domin su ma za su iya gado amma ko ba dole ba ne sai an ɗan ƙila kakkau da wasu da yawa sannan za su iya gado raɓaganni ne su kun ga duk waɗannan za a iya musu gado za a iya musu wasiya afwa sannan mutum zai iya dangin mamarsa wasiya dangin uwa zaun arha wanda dama asali ba su da gado asali ba su da gado asali ba su gadon mutum dangin uwa su ma sai mutum ya musu wasiya sannan mutum zai iya ma kowane musulmi wasiya amma baya halatta irin wasiyar da arna suke yi kafaran yamma mutum sai ya madabba wasiya domin su dama ba su da gado ƙasashen turai ba su da gado a dokar su ba gado sai dai wasiya bequest kawai wasiya suke da amma ba su da gado ko da kaji suna maganganun banza maganganun banza ne suke amma sun san ba su da gado sai kawo a cikin bible ina aka raba gado ba su da shi sai dai wasiya to shine idan mutum ya sha giya ya sha giya ya koshi sai ya ce duke shiga baki, ki daya ba kare kare fa karan banza ko ya ce ya ba magi kun ga waɗannan su ne to da aka ba a wasiya da haka sannan idan an zo rabon gado wasiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake kula da su a cikin tarikatul mai ma ya ta'allaku da tarikatul maiti wasiya na cikin abin da ake kula da shi shin malamai sun yi saɓani gado ake fara dubawa ko ko wasiya qur'ani ya ce min ba ba'di wasiyatin yusi biha audain min ba ba'di wasiyatin tusuna biha audain min ba ba'di wasiyatin yusa biha audain tusina biha audain hudu to sai suka ce zahirin ƙur'ani yana cewa yusa biha audain yusi biha audain tusuna biha audain tusina biha yusina biha audain mata malamai da yawa sun tafi akan cewa bashi ake fara duba sannan wasiyya lokacin da muke tafsirin wannan ayar ta suratul nisa'i a shekarun baya mun yi wannan bayani da kuma hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ce min iyadin wasiyatin yusi biha audain aka fara faɗin wasiya sannan gado su kuma da suka ce gado za a fara gabatarwa a tasiri kafin a gabatar da uh, wasiya kai za a fara bashi za a fara duba sannan a duba wasiya waɗannan su ne wasu daga cin kucin da suke da alaka da wasiya ga hadari cin ɗazu yana ta haduwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mana da ruwa mai amfani Allah madaukakin sarki ya bamu ruwa mai amfani bari mu karanta tambayoyi ko da guda biyu ne sai mu ga za alaikum malam mutum ne yana da mata guda biyu amarya da uwar gida amma uwar gidan ta rasu sai ya tara ‘yan uwansa da wasu abokansa da kuma daga jikin makwabtansa sai ya rubuta wasiya cewa gidansa da ke guri kaza ya ba ma wane da wance na wuri kaza kuma ya ba ma wance da wane amma ba tare da ambata yaran ita amaryar ba to malam yaya wannan hukuncin yake domin har da wasu malamai a cikin wannan zaman da aka yi ba da wasu malamai a cikin bai kamata ka sada a cikin in dai da malamai a ci za su warware to daga a bari waɗannan malaman za su warware in sha Allah ta'ala malamin hukuncin wanda ya salla da da riga kawai ba a salla da riga kawai jingile to ma ba a girmama Allah a za ka zo masallaci ka zo masallaci da kamala Allah ta'ala ya ce ya bani adama ku zinata inda kulli masjid dau adan ku ba zina ba aka ce ba az-zinatu da za ka. ba tsafta kawai aka ce a yi ba zina ku zo zina ta. in za ka zo masallaci ka ci kwalliya haka je na ga wani yaro na ce masa da singileti ce masa yanzu tsakaninka da Allah za ka iya zuwa gaban principal ɗinka haka ko ba secondary suke bai ce a'a ni ce an ka je gaban principal ɗinka haka da wani koki zai saurare ke ce a'a shine Allah da ya halarci principal ɗinka ya halicce ka ya halarci babanka za ka zo gaban shi haka annabi sama a hadisi hasan ya ce al-musalli yunadi rabba mai sallah yana ganawa da ubangijin sai to me yasa mutum zai zo da singile ta masallaci ka zo da kamala akwai wani malami cikin malaman wannan zamanin da ya rubuta littafin sa al-qawl al-mubin fi ahsan al-musallin الشيخ أبو عبيدة yana nan da ransa bai rasu yana kasar Jordan yana da littafinsa mai kyau da ya rubuta akan kurakuran masu sallah cikin kurakurai manya-manya ya kawo har da wannan mutum zai zo masallaci ya yi wata shiga ko ya sa rigar da zai zo kawai ya tajanta ana sujada shi kanshi bai yarda da kanshi ba domin yana jin sanyi-sanyi a bayan shi alamar iska na shiga ta bayan riga ta bude daga don Allah matasa ku gyara wannan sallan nan ita ce fa ƙarshen abin da za a warware ta a cikin musulunci zalla ta sama a hadisi sai ya ce tun qadu ru'al islam ta urwa za a rika kwace igiyoyin da suka ɗaura musulunci ana kwance su ana kwance su ana tsinka su igiya igiya yanzu su ne ce igiyar farko da za a fara tsinka ta musulunci al'umma mutane su koma ba su shari'a da littafin Allah a kotu sannan igiyar ƙarshe da za a tsinka ita ce igiyar sallah mutane su koma talla ba ta da mahimmanci a wajen su ba ta girmama ta don Allah mu shiryawa ki za mu fita masallaci in mutum zai zo masallaci ya shiga mai kyau ya shiga ta kamala eh? Salamu alaikum malam tambaya ta ita ce shin malam duk bayan raka'a biyu na sallar tarawih sai an sake mata addu'a buɗe sallah ko ko da farko ta wadatar a kowace raka'a bi a masa du'a'ul istifta wannan shine kauli raji domin du'a'ul istifta ba addu'a buɗe sallah ba ce addu'a buɗe karatun sallah istiftahul qira'ati ne ba istiftahul salati ba istiftahu alqira'ati ba istiftahu salati ba to daga idan aka kwance waccan sallah za ka yi wata to kai du'a wa lissita sannan an ruwaito annisu sama yanayin yin du'a wa lissita yana cewa Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila samawati wal Alimal alim al ghaibi wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yahtalifun ihdini lima ikhtalifa min al haqq bi idnik fa innaka tahdi man tasha haka yake yi a sallarsa ta dare so da ka ya kamata a riƙe yi kenan kana da lokaci ko an sallama mutane wanda yawanci ba masu mota ba ba masallaci ne mafakan su dama masallaci mafakan musulmi ko mafakan salamu alaikum idan mutum ya yi sallar tarawihi haɗe da wuturi ka ce mutum zai iya yin nafil fili cikin dare in yana so amma zai fara kawo sallar wuturi raka'a ɗaya sannan ya ci gaba da nafil fili in ya gama ya cika da shafa'i da wuce malam dan Allah ina son ƙarin bayani ba ni na ce ba al malik ya ruwaito a cikin al-muwatta asari daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sakiduna abdullahi bin umar aka masa tambaya a game da mutumin da ya riga ya sallar dare sai kuma ya rufe sallarsa da wuce wutiri raka'a ɗayan ƙarshen nan da kake ya yi sallar na a farkon dare sai kuma Allah ya taimake shi sai ya tashi da daddare can dare sai ya ga yana da karsashi ne ya salla ya sake wata sallah ya ga in bai yi sallah ba lokacin sa zai tafi kawai haka kuma ba bacci zai iya ci gaba da yi ba kuma yana ganin kila ba zai iya karatun Qur'ani haka nan ba ba yi da wasu ayyuka da zai da daddare sai Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma sahabban annabi sallama sai ya ce babu laifi ya raka'a daya ya zauna sai ya tahiya ya sallame ya kwance wancan wutirin kenan wutiri dama ba raka ɗaya ƙarshe ba to idan ya ya wannan ɗaya ta zama ya manna ta da wancan mun gane sannan ya tashi ya ci gaba da na rakawo inda ya ga sun sawaka a gare shi ƙarshe ya sake yin wani wuce abdullahi ibn umar ya ce ya yi aiki da hadisai duka hadisin da ke cewa la witrani fil layl ya zama ba wutiri bi yayi ba sannan hadisin da ke cewa idza al akhir salatu bil layl witra ku sanya sallah ku ta ƙarshe ta zama mutiri shi ma ya aiki da wannan hadisi amma wasu daga cikin sahabbai ba su da wannan fahimta shi yasa a ranar da na faɗi wannan sai na ce in wannan fatawa ta maka kaje kai aiki da ita fatawa ce daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana aiki da maganar sahabi maganar sahabi hujja ce a musulunci mun gane ana aiki da ita so da in kaga zaka dauka sai kai aiki da ita in kuma ba zaka dauka ba in kai wutirinka da daddare kwara ɗaya ko da ka tashi daddare ka ga ba za ka iya ci ka ga ba za ka yi aiki da wannan fatawar ba sai ka karanta Qur'ani kawai in kai ɗalibin ilimi ne ka ɗauko littafin ka kai ta nazari ka ko hadisi ka karanta ka ko fikihu ka karanta haddace ko da wasu bai kyauta ne ma na waka in geography kake karanta da ko geography ka kai nazari da daddare in physics ne in chemistry ne in ma me kake karantawa da ko ka karanta daren ka bai tafi a banza ba amma in kaga za ka yi aiki da wannan fatawar ta abdullahi bin umar ba wanda ya hana ka magabata da yawa sun tafi akan wannan fahimtar al-imam ibn abdulbar ya ambace su a cikin littafin sa al littafin sharhin al ina jin an fahimta wanda ya tambaye ina jin ya gamsu yanzu da karin bayani iyaka ba dole bane fatawar ta gamsar da shi ba mun gane shi ne fatawa iyaka ya ba ka fatawa amma kai ya rage naka mai fatawa ba da ilzami a kai ba ka ba mutum fatawa ya maka tambaya addini ka ba shi amsa ka ce dole sai ya bi a'a kuwa hurgun, yana da yanci in ya ga fatawar da hujjojin sun masa ku sai ya aiki da shi da su in kuma ba haka ba shi ke mun gane Allah ya ganar da mu Allah ya kara mana fahimta a cikin addini sauran waɗanda ba su ji na karanta tambayoyinsu ba zan yi nazari akan kan mutum yana da tsawo sai Allah kai mu gobe in Allah kai mu da rai da lafiya sai mu karanta insha Allah ta'ala wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh